sai in kowa ya tallafa islamu yakan iya ci. A wannan watan na Ramadan, daren fikir ta cika shekara takwas tana yaɗa karatuttukan malaman suna sama da ɗari takwas a gida da wajen Najeriya. Tare da karatuttuka sama da dubu ɗari da hamsin, kamar yadda daren fikirin ke girma da bunƙasa, haka ɗawainiyar gudanar da darin fikirin take ƙara tsada wanda daga azumin bara zuwa na bana an kashe sama da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar duk da wannan maɗuɗan kuɗi da darin fikir ke lasa akwai manya-manyan ayyukan da darin fikirin ke son gudanarwa kama daga buɗe ofishi da samar da kayan aikin zamani da zai tallafa wajen horar da masu amfani da amfana da ita darin fikirin da kuma tallafawa wajen saka karatu a darin fikirin har ila yau darin fikirin na son bunƙasa ayyukanta wajen sanya bidiyo da ma dai wasu tsare-tsare kala-kala wanda zai ciyar da addini gaba don haka ne ake sanar da yan uwa musulmai da taimaka don ɗorewar wannan gagarumin aikin da ke gabanmu tun da dai kowa ya sani yatsa ɗaya a bankin taliya domin tallafawa darul fikiri za ka iya danna donate button da ke mobile app din darul fikirin wato darul fikiri pro ko kuma a shafin darulfikiri.com za ka iya biya da katin banki ko transfer ko kuma ussd ko paga ko kuma e-naira don sauwakawa kuma da wanda suke da kashi za su iya turawa ta pos a asusun darul fikiri da ke money point microfinance bank ta lamba account kamar haka takwas biyu hudu biyar tara biyu bakwai bakwai biyar biyu. Domin ƙarin bayani a iya kiran wannan lamba kamar haka sifili tara ɗaya shida bakwai shida hudu uku shida biyu shida yaron sikiri ta kuci domin yaɗa suna. Da abin hawa kafin baɗi ta tsofar da shi wancan kuwa Allah na ta ninkawa tun sanda ka ba da shi kuma Allah mai maka jinjina ka sa musulunci ya yi gaba. أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka samu haɗuwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wutatu abuja don tafsirin ƙur'ani mai girma bisa ga horewa da yarda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu muna roƙon Allah ta'ala ya taimake mu akan karanta Qur'ani daidai da fassara Qur'ani daidai da aiki da abin da Qur'ani yake koya mana dare da rana muna roƙon Allah ta'ala ya yi rahama da jinkai da gafara da yafiya zuwa ga iyayenmu gaba ɗaya da malamanmu da zuriyar mu da ƴan uwanmu mu kanmu muna roƙon Allah ya rayar da mu akan addinin sa ingantacce ya dauki rayuwar mu muna cikin halin cikakken imani wannan wata mai albarka na Ramadan muna roƙon Allah ta'ala ayyuka da muke tayi na alkhairi Allah ta'ala ya amsa mana a matsayin mu na 'yan adam wuraren da muka kuskure ko muka kasa muna roƙon Allah ta'ala ya yafe mana yau da ikon Allah za mu tashi akan darasi na goma sha bakwai ko a wata na Ramadan hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu insha Allah mun fara gangarawa Allah ya samu gangara da imani tafsiri na safe da ake da turanci suratul mulk insha Allah za mu rika karatun gobe da hali. karfe sha ɗaya zuwa karfe sha biyu insha Allah na biyu shi tafsiri na maza an san dai ɗabi'ar mukan shiga ɗan kwanaki da dama mai iya yiwa bana hakan ba zai faru ba akwai tafiya ta aiki da aka sa suna na a ciki wanda kuma ya shafi ibada da bauta a cikin Allah subhanahu wa ta'ala mai iya yiwa wannan zai sa za a samu takaituwan kwanaki ba yadda aka saba ba muhimmin abu ga karatu shine albarkarsa ba a kullum ake damuwa da yawan ba albarkarsa fi muhimmanci inda darasi dai muka yi Allah ya albarkace shi yana iya zama shiga aljanna wani zai yi darasi na shekara hamsin amma bai amfanar ba ko ba zai hana a shiga wuta ba to ala ayi halin mafi muhimmancin abu shine albarkan karatu da muna roƙon Allah ta'ala ya sa waɗanda muka yin da kuma abin da ya saura a gaba ko da menene Allah ya sa ya zama mai albarka kuma Allah ya sa ya zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba in lokacin ya zama ya zo da gaggawa to zan bar barku da alaran ma insha Allah ta'ala eh, insha Allah ta'ala kun san aran ma insha Allah ta'ala akwai abu eh, akwai abu ba irin mu bane bara uwan nuhu sha Allah wa ara ma shi akwai abu mu ne almajirai amma su manya manyan malamai ne Allah ya kara wa ilimin su albarka in akwai tambayoyi masu ma'ana bismillah malam Allah ya cikin iyaye da rahama ya kuma kare malam da kariyarsa amin ya hayyu ya kayyum tambaya ta malaki tace matace mijinta ya yi tafiya amma ba ta san inda ya tafi ba malam yayi za ta yi a cikin al-fiqhiyya sun yi magana akan waɗannan matsaloli a bugu na hamsin shafi na arba'in da ɗaya cewa abin da ke kanta idan miji ya yi tafiya ba a san inda ya je ba za ta je ta wajen alkali ne shi ne daɗin ya zama ya zama akwai doka ta allah da ake aiki da ita za ta je ta samu alkali ta ce mijinta ya yi tafiya alkali zai rubuta wannan ya masa tambayoyi ina ya je shi kun yi sallaba ko ba ku yi ba yaya ɗabi'a ta sarki ta tafiya da ba in yi tafiya yana a miki ko yana tafiya da ban bai faɗa ba a'a bai taba tafiya bai gaya mini ba idan yayi tafiya yakan yi waya ko bai cika yi ba in babu waya a lokacin yakan ce yakan yi wasiƙa ko bai cika wasiƙa ba ina da ina ya cika yi tafiya a yakan tashi da take da ya je Lagos wani lokaci yakan yi tafiya ya tafi kogi to duk wannan sai ya tara. sai a binciki mutanen Lagos a binciki mutanen kogi ta ko ina yake zuwa a tabbatar an yi bincike ke kina zaune kina ci gaba da bautan Allah da addu'a idan ya kai matakin da alkali ya gama bincike ya gaba a same shi ba ko kuma a jira zuwa lokaci kaza zai yanke idan lokacin yayi ba a same shi ba zai koma wajen alkali sai ce tun da ya kai lokaci kaza ba a same shi ba to a yanzu zan baki dama zan sake ki ko kuma zan baki dama ki je ki idda wata idda a ciki a wurin sai a idda ta wanda mijinta ya rasu ba idda na cikin aure matukar babu labarinsa sai a yi shika idda na wanda mijinta ya rasu shine iddatul wafa sai alkali ya ce misali ba ta da juna biyu sai ta shige ki wata hudu da kwana goma shine magana da Allah ta'ala ya faɗa wallazina yu'lu wallazina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara to sai wata hudu da kwana goma kamar yadda ya zo suratul bakar aya ta 234 to sai ta zauna sai ta yi 4 months da kuma 10 days in ta gama wannan sai sai turki je ki auren ki amma a ka'ida wajen yanka lokacin malamai suka ce mutumin da ba a san shi ba an fi yanka lokaci mai tsawo akan mutumin da aka san shi yanzu misali a ba ko dan tafsiri da yake ina zai je buya fiskasa kowa ya sani wanda suke jin tafsiri wani sai tashi daga nan ya fita a wutsatu sai shiga garki sai ya koye bacci amma yanzu a ramman ya tashi ko gwagwala da je ko ina ya jira sha wannan ba mai jan bakin nan bane a ramman nan ne kuma na abdullahi Abdullahi ne to mafiya yawan lokaci sanannun mutane an fi yanka takaitaccen lokaci akan jiran akwai mutumin da in dai ba zuwa ya buye shiga jiran aka kulle shi ba zai wahala a ce yana lafiya a yi wata biyar ba a ji labarinsa ba wani sai ya gama da shi ko a airport ko a tashar mota wani babu karar da ina fa jin wa'azin wani ko wannan ba wani bane kuwa fiskar ba ta goya lokacin da ake sa christmas duk yadda ka sa ka rufe fiskar ga wani sai ce wannan wani ne ko ya tsaya ta kallo me kake kana sai ce ni fada kamar wani nake gani a ce da christmas mask kuma sai ka gane wani din mai ne haka dole sai ka gane <laughs> to a ka'ida alkali sai yanka lokaci din idan ya zama lokaci ya wuce ba a ji labarinsa ba sai ya ba ta ikon ta je ta yi idda na wanda mijin ta rasu wanda muke cewa ta kaba sai ta yi wata hudu da kwana goma in kuma da ya gudu ya tafi an samu labari idan wasu na haka an samu labari in ta kira wayar sana shiga kuma an ji labari an gan shi a yawun da ko a marwa ita kuma ya bata tana aure a cikin adamawa ko a taraba ko a gombe ko a bauchi ko a kano ko a jigawa ko abin da ya kama da haka sai ya je makari a can tana jin labarin ana ganin sa shi ko baya neman sa to wannan malamai suka ce hukuncin ya zama hukuncin mai ila'i ila kuma shine kamar mutum yayi rantsuwa ba zai yi mu'amala da matarsa ba ta haramta gare shi ba irin nau'i na izhari ba ba ko kuma na biyu yayi rantsuwa amma ya yanke abin da ya kai sama da kwana wata hudu in kasa da wata hudu ne a magana mafi inganci da jumhur da da wanda ya zama ilahi ba amma in ya haura wata hudu ya zama mai ya zama ilahi to a nan wurin sai alkali ya sa a ce ya zo in ya ki zuwa to na alkali ya da ikon ya lalata auren lilladina yuluna min nisa'ihim tarabbu'atu arba'ati ashhurin فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن أزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات فتربصنا نعم. هنا قرادم قدان آية كوين فريد المتاني كاقا للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن أزموا الصلاة فإن الله سميع أليم والمطلقات فأبطئ استفزوا قبادي إيلائي إيلائي كما قائلة شيني دامان duk abin da ya wuce wata hudu bai halatta ba zai zama aya ta 226 kenan wannan zai zama cikin bakara to sai a musu ila'i in aka yi ila'i a wannan halin sai alkali ya raba auren bayan ya raba sai ta yi idda a wannan hali kuma in akwai abin da ta rike kanta na lokacin da ya gudu ana tilasta sai ya biya kudin abincinta. saboda mai saboda jiran da ta yi nan haƙƙi ne sannan lokacin idda ma da take a ka'ida a musulunci haƙƙi ne sai ya biya mafu sayyid to a ra'ayi halin in a bangare na farko ne wannan akan ba da uzurin watakila bai cikin halin rai ne a bangare na biyu kuma kuncin rayuwa kan sa wasu su yi haka mutum ya buga ya buga bai samu abinci bari gida zama hana sai ya gudu ana samun irin waɗannan a wanda ya gudu na san kiskan don iya ce wanda aka yi tambayar su shawarwari da fatawa ta malamai a addinance ta zauna yarinya tana jiran su shekara hudu har at aka ce ta je ta yi aure sai ta kaba na rasuwa ta aure sai bayan ta yi auren da shekara biyu ya dawo shekara shida kuma lafiyar sa kano ba abin da ya faru kawai ya je maka da yake da kuma yake neman ta sai sa mu rika zama masu tausayin iyalai mata suna da wahalar sha'ani yawanci a karkata iyaye mata suke kamar yadda hadisi ya faɗa amma duk da haka ba dalili ne kuma na haƙaƙi a kashe haƙƙinsu na ciyarwa da tufatarwa da wajen zama ba in Allah ya jarrabe ku sai ka yi hakuri ka zauna da iyalan a haka ai duk jarraba da ka gani ba za ta kai ta gidan fiyayyen halitta ba ya zauna a gidansa yakan yi kwana 60 zuwa saba'in ba ɗora ruwa akan tukunya don adafa abinci ba to a zama masu tausayi masu haƙuri da jarrabawa ta Allah ba kullum ake kwana a kan gado ba dole a yi haƙuri idan Allah ya jarrabe mu mu zama mu'amalantan iyalai yadda fiyayyen halitta ya mu'amalance su Anas bin Malik radiyallahu anhu yana cewa ka yana cewa ma ra'aitu ahadan kana arham bil iyal min rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya ce tun da nake ban taba ga mutumin da ke da tausayi da jinkai ga iyalansa irin annabi muhammad ba sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi ne a muslim hadisi na dubu biyu uku ya ce ban taɓa ga wanda ya kai shi tausayin iyali ba ni ban taɓa gani ba iya da tausayi mata za su tozarta za su rashin ya kamata za su iya yin komai saboda halittar su aka dace a rika haƙuri a rika danna zuciya sannan an samu damar kyautatawa a ci gaba da kyautatawa mafhum sai kuma ba dalilin ka gudu ka bar iyalanka duk jaraba da aka shiga a zauna tare a yi hakuri din ke kuma Allah bai ba baki zaune zama hakuri ba kullum ake kwana akan gado ba duk darajar gidan ku ba da kai gidan manzon Allah ba sallallahu alaihi amma aka yi kwana ɗaya ɗaya kwana 60 zuwa 70 a gidansa ba dora ruwa akan tukunya akan wuta don a ci abinci ba in kunna lananta tadil ilal ilal ثم الكلاب ثم ثلاثة أكلة في شهرين وما أوكد في بيت رسول الله النار ثم ذو ما صحب وليد لجانبا وتعالى الله تعالى يسامو تلك الجانبا والذي ملا والله تعالى ولهي السلام عليكم وعليكم السلام إلى هو ما نفات الخير الله يسا الله يأتي الله يأتي Allah ya sa ya fi yadda da kai fiye da yadda muke zato a gon Allah amin ya hayyu ya qayyum Allah ya kara wa bada lafiya da nisan kwana da rayuwa mai albarka amin Allah ya cikin iyayenmu amin ya hayyu ya qayyum malam ina da tambaya daya tambaya daya da neman alfarma guda daya don Allah idan da hali a taimaka mun malam tambaya ta ita ce shi dai shi in an samu ƙari ko rage a sallan tarawihi ana yin kabli ko ba a yi ko ba a yi alfarma da nake nema kuma to tambaya da alfarma ita alfarmar ba abu ne mai wahala ba ina injiniyan goro yake in akwai nan ka rike shi ba sai ka wanda ta shi ba tambaya din da ya yi kabli ana kabli ko ba a ji a sallan tarawihi ko ba a yi magana mafi inganci ana yi Sheikh Muhammad bin Salih al uthaymin Al-Wutaibi al tamimi rahmatullahi alayh ya tafi akan cewa ana sallan kabli da ba'adi a sallan farilla ana iya yi a nafila idan muka duba mujalladi na goma sha hudu na jerin fatawoyinsa a cike ta maganganun sallan nafila mujalladinsa Majimun fatawa da rasail volum 29 ne volum 29 da tara to na goma sha hudu daga cikin su a cike maganganun sallah a shafi na 68 yi magana akan cewa magana mafi inganci ana sallan kabli ko ba'adi sujudu sahawi kenan ana sujadar rafkanuwa a cikin sallan farilla da anafila ba a farilla kadai ba daga cikin hadisai da malamai da suka tafi akan haka suka dogara akwai hadisin muslim rahmatullahi alai da manzon Allah tsira da aminci sabba da ke cewa man nasiya fi sala falyasjud sajadataini muslim ya kawo hadisin a hadisi na 402 cewa duk wanda ya mantuwa a cikin sallah to zai sujada guda biyu ne kaga anan bai faranta farilla da nafila ba ibn zo a cikin magabata akwai da suke gaba a sujadar rafkanuwa a sallar nafila daga cikin su akwai kamar muhammad bin sirin akwai ɗalibin ibn abbas qatada bin di'ama bin qatada alaihi rahmatullah amma magana su ta saba wa magana ta jumhur magana ta jumhur shine cewa ana yin sujada ta rafkanuwa a nafila kamar da ake yi a cikin sallar farilla wannan ya sa daga cikin magabata a wanda suke tafiya akan ana yi kamar abdullahi ibn abbas radiyallahu an ya yi sujadar rassanwa a cikin sallar nafila Imamul bukhari rahmatullahi alaihi ai ya bude babi guda cewa babu sahawi fil fariba wa tatawwu babin da ke magana akan rafkanwa a farilla da kuma sallan tadawwi kaga sallan tadawwi ita ce sallah ta nafila magana mafi inganci ana iya yin nafila ta rafkanwa a cikin sallah ta nafila ko ta tsawaye ko sallar wutiri ko sallar raka'atayil fajr ko kuma salatul duha yadda ake a sallar farilla a duk waɗannan salloli in ya kama ana iya yi a cikin magana mafi inganci na biyu tunatarwa akan wannan dan uwa da ya turo cewa iya neman alfarma sa'a yayi cewa rubutawa yayi kuma ni na san me ya idan muna mu'amala da waɗanda suke karantar da mu addini kuma mun amince malaman mu ne mu in muna da bukata mu rika sirranta bukata in za mu tambaye su in suka samu damun biya mana bukata in mun ga dama mu je mu gaya wanda muke so wannan iya daga cikin ladabi karka watsa sai ka ce ina bukatar kaza me yiwa malamin naka ko wanda kake gani ganin sa da wahala in ba a wani gari kake sai ka duba a cikin garin mun nan ko makwabtar garuruwa wane ne aminin sa da in na faɗi damuwa zai fitar zuwa gare shi in ya gagara haka to in je inda yake ban gan shi ba wadana jama'a ke da kusanci da shi da zan iya neman shawarin su ko in gaya musu damuwa ta su gaya masa ko kuma in wata matsala ne in rubuta takarda in ba wanda nake da amincin zai iya shi ya karanta to haka ake a rayuwa amma yanzu zamani ya lalace almajirai ba su da ladabi wani yana da bukata a wurin malaminsa ko wajen shugabansa sai tafi facebook sai ya rubuta kuma yana sha'awar wayyade ta wayya biya mar bukata akwai wani rashin hankalin da na ga wani ya yi kwanakin baya a cikin wasu daga cikin shugabanninmu na arewa wai sai ya ga yar wani mutum daga cikin dattawan arewa babban mutum ne ba da san kiran wai sai ya ga yasta yana so sai ya dauki hoton yar sai ya ji twitter ya saka hoton wai sai ya rubuta wai sai ya tagin din ina son yarka don Allah wannan akwai sanin ya kamata ka je tambayi kanka mutum ya haifi ya ya mata tarbiyya ka kai matsayin mace ka samu hotonta wai ka je wai saboda iya social media sai kai tagin dinsa kuma wannan da kai tagin in haihuwa ne ba uba ba yayi jika da kai akalla ya kai shekara ba zai gaza tamanin ba a raye sai kai tagin dinsa wai kana gaya masa wai ka kake so kuma da hotonta a cikin da Allah mu tambaye kanmu wata irin rayuwa muke yi don Allah ina addini a cikin, ina kyawawan ɗabi'u musamman idan kana bukatan yanzu ka ga qur'ani a hannuna sai ka rubuto a takarda ko ka ka rubuta ta malam qur'ani da na gani ina so a hannunka in zan baka ba zan baka ba ka je ka a ko a fita. na me dalili na farko na a ya na almajiri an karantar da yin aikin alheri na boye idan ka je facebook ka rubuta sai kake so in in ce zan baka wa kake so na burge a wurin wa kake so in je in burge a wurin da zan je wajen da baka amsa in taimako kake so in maka ina da hali in baka qur'ani ko wani abu ya dace da tsakani na da Allah zan yi ba dan wani mutum in burge shi ba shi almajiri ko wanda ya san addini zai yi abu ne tsakani da Allah kai idan ya ce zaka ka tuna masa zuka ya baka kada ya zaka ce wani ya mun alheri kaza wannan ba ne kai ba amma shi karka ga musamman muna cikin society na idan ka samu dama kwaya ɗaya kai wani alkhairi in a da ne magabatanmu idan aka yi wa arama alheri wani ya ce masa arama ga mota ka shiga ni sai in ji daɗi saboda an ɗauki amini na an bashi mota sai in ji kamar ni aka bawa to yau fa idan ka samu mutane biyu uwa ɗaya uba ɗaya sai ka bawa Hassan kyautar mota baka ba Usainu ba Usainu ba godiya ke ba to me yasa aka ba wani shi ba ba shi ba wai duk alkhairi in aka yi mutum miliyan in dai ni ban samu to ba alkhairin ba sai ran da ni na samu wani irin al'umma ta irin wannan ba ma zaton alherin da ya shafi ɗan uwana ya shafe ni in ni bai zo kaina ba Allah ne bai kaddara ba ba mai hana ni rabona da Allah ya kaddara mini amma in rika jin wai duk wani abu a duniya da aka yi na alheri in dai ba a kaina ya zo bai ba kuma mutum wai sai ka masa alheri daya kai biyu rana na uku in ba kai ba to na farko da na biyu ya manta da su <laughs> to mu rika zo masu ladabi duk abin da kake so ne baka in dai ba kasa bane ne ba ya baka ran da kaje ka ta kallon kaddare ya jage ya baka in public to dalilin baka na mutum dubu sai sun zo idan suka zo kuma duk wanda bai samu kai ma kai wasa shi ma abokin gaba ne ni an hana ni an wa ne bai taba tunanin cewa fa al'amarin nan ba wai abu ne yalwatacce ba me iya wa wani abin da ka ba wani kanka ka hana ka bashi ita rayuwa haka kanka ka hana ka dauka ka bayar amma ba kowa yake tuna haka ba wannan suna aiki da dama suna mana nasiha mu rika sanin ya kamata in mutum mai mutunci ne in kana bukatar taimako ba zuwa kake ka tallata ba akwai abin da zaka tallata me iya yiwa ne misali wani yayi hatsari iya neman jini jinin nan yana da wahalar samu kamar o negative ko sai ka je ka rubuta kace da Allah ana neman jini o negative wannan ba mutum da ya kashin kara ba wannan kafa nan ne to anan kana iya sanar da abin da kusan na bai fada ba wani bai da lafiya don Allah ana neman mai taimaka masa ana neman kuɗin da za a masa sajiri naira miliyan ɗaya ne wanda zai taimaka wannan kai ba kai laifi ba amma ba zai kira sunan mutum ɗaya ka ce wai ina son abin kaza ba mai yiwa ka san inda yake sallah mai yiwa ka san inda yake limanci mai yiwa ka san inda yake ta'alif mai yiwa ka san inda yake tafsiri mai yiwa ka taba ma gaisa da shi hannu da hannu ya baka lokaci sai kuma ka je can ka rubuta to idan kana so ya faɗa a duniya me kai wa kake so ya burge shin ka taimake shi ne yayi don Allah ko ka taimake shi don ya bata aikin sa zai yi magabata duk aikin da ya halatta a boye shi ba sa bayyana shi duk aikin alheri da ya halatta a boye shi ba sa bayyana shi akwai magabaci mai suna abul hasan yana da hali mawadaci ne a dare ana cikin yunwa yana ɗaukan abinci yana raba gidan talakawa babu wanda ya sani wata rana Allah ta'ala sai dauki rayuwarsa sai aka shiga gida ana cikin fan aka yi kwana ɗaya biyu uku talaka ya zo buɗe gida sai ga babu abinci sai suke ta ma faqadna ta sirri illa ba'da an mata abul hasan ba mu rasa na nafila ba har sai ran da ya rasu amma da yake raye za mu tashi a dare ka buɗe gida sai ka samu buhun abinci ko baka san waye kawo maka ba ba a tashi sanin wake wannan sadakar basiran da ya bar duniya sai aka daina samun sadakar da a gane a shi yake yi kuma mai arziki ne shi aikin alheri kuyi shi ake ba wai bayyana ba ne zamani ne ya lalace a yi aikin alheri a zo a faɗi sunayen mutane a ce mun musu kaza in a matsayi ne na ofis kai aikin alheri ka bayyana daidai ne saboda me accountability ne amana aka baka amma in abin da ya ka a cikin aljihunka ne Karkar ka rika tallata aikin alkhairi duk damar da ka samu ka taimaki wani to ka bari tsakaninka da Allah bakinka alaikum shi kuma wanda aka yi wa yana da kyau daga lokaci zuwa lokaci ya gaya na kusa da shi cewa wani faga irin alherin da ya yi ni. dan ne dan wanne kan tsara dankon zumunci a ran mafi mu gaba da karatu wallahu ta'ala a'lam jiya mun tsaya ali imrana tsakiyar aya ta 103 yau zamu maimaita mu ci gaba insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة وكنتم على حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تحتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين <coughs> Wa واعتصموا بحبل jami'an جميعا ولا تفرقوا ku yi riko da igiyar Allah gaba ɗaya kada ku rarraba wazkuru ni'matallahi alaikum ku tuna da ni'imar Allah a kanku iz kuntum a ada'an a lokacin da kuke abokanan gaba fa allafa baina qulubikum sai Allah ya haɗa tsakanin zukatanku fa asbahtum sai kuka wayi gari bi ni'imatihi da ni'imarsa ikhwanan kuna yan uwan juna wa kuntum kun kasance ala shafa hufratin minan nar kuna bakin gabar ranin wuta fa an kazakum minha sai Allah ya kubutar da ku daga wannan kazalika kamar haka yubayyinu Allahu lakum ayatihi Allah yake bayyana muku ayoyinsa la'allakum saboda bege da fatan ta haka nuna za ku zama cikin shiryayyun mutane ni da ku Allah ta'ala ya sa mu a cikin mutane shiryayyu mun yi tafsirin rabin wannan aya a jiya Allah ta'ala ya sa lokaci halinsa muka tsaya a tsakiya a daidai ina muka tsaya mun tsaya fa'allafa baina qulubikum za mu tashi insha Allah fa asbahatum bi ni'matihi ikhwana yadda Allah ya hada zukatan sahabbai mun yi magana akai aran ma ya kawo mana ayoyi min babin misal cikin suratul anfal huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin wa allafa baina law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah aya ta 62 da 63 karshen ta 62 Allah shi yake hada zukata kuma Allah ta'ala ya hada zukatan sahabbai akan haka misalin al-aus wal khazraj irin gabar da suka yi daga baya sai suka zama su ne al mataimaka mutanen garin Madina suna karban wanda suka yi hijira daga Makka da sauran ɓangaren duniya suna ba su masauki da abinci suna saki iyalan suna ba su suna aura fa asbahatum sai kuka waye gari bi ni'matihi saboda ni'imar Allah ikhwana kuna ga uwan juna akwai lokacin da fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam yake raba ganima yake ba da sadaka sai ya samu waɗanda suke al-mu'allafati qulubuhum wanda suna ci wanda ake bawa koda zakka ga shi nan cikin suratul tauba Allah ya kira sunan a cikin aya ta 60 ko innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum kaga to sai yan halitta ya ba su saboda fadayin ya fadaitar da su ga addini saboda ita kyauta da sadaka da taimako tana ƙara dankon zumunci ba ta haɗa zukatan mutane amma tana taimakawa wajen karɓar saƙon Allah zukata su kuma tana sa a so juna wannan hadisi hadisi ne a bukhari hadisi na talatin, sai ke yin halitta ya ba wa almuhajirun da makamantansu da almu'allafati qulubuhum dukiya da a cikin ganima ghana'im na hunay a cikin su saboda yawan kyautar da ya bayar akwai wanda aka bashi rakumi 100 shi kadai shi halitta haka yake kyauta in yana yi baya suna akwai abu mai suna talauci yana bayarwa ne gaba ɗaya mutum ɗaya ba shi rakumi ɗari ga a yanzu mutum ɗin ne wanda aka ba rakumi ɗari a yanzu wanda rayuwarsa ba ta canja ba ai ɗan kaɗan ne a rayuwa rakumi ɗaiɗai guda ɗari sai al'ansar suka ɗan yi kunci a zuci su ba abin ba su ba ana ta raba mu ba samu ba sai sai yan halitta ya ga sun shiga damuwa sai ta karo su sai sai duk wanda baya cikin su ya fita wanda yake bayyana akwai wa'azin da ya halatta a ware wasu a musu wasu ba sai a musu ba kowa da irin abin da ya shafe shi sai ya ware su kadai saboda abin su ya shafa kuma bai sai magana a gaban wani wanda ba su ba sai sai alam jikun bullalan fa hadakum Allahu bi ban same ku batattu ba dalili na sai Allah ya shirya da ku wa kuntum mutafarriqin fa allafakum kumun bi kuna rarrabe kuna gaba da juna kuna yaƙi da juna tsakanin aus da khazraj sai Allah ya hada zakatun ku dalilin na dalilin zuwa na suka ce haka ne yayi ta irga musu ni'imomin da Allah ya musu ɗaya bayan ɗaya bayan ɗaya daga ƙarshe sai kunya ta kama sai suka sallama suka ba biyayyen halitta hakuri sai ce to ni ina ga ku ba su su samu duniya ku kuma kun wata da ni na bar mahaifata makka na zo madina garin ku na zauna ku kuka sauke ne kuka ba ni wajen zama kuka ban ne masallaci akwai abin da yafi wannan wanda ya samu fiyayyen halitta ya zama shi ya dawo wurinsa shi ya fi daraja ko wanda aka ba wa raguma. sai ce to ku ba su su yi fama da awaki da shanu da raguma, ko kuma kun samu fiyayyen halitta ai kuka ci ba to wannan shi ne misali fa'allaka baina qulubikum fa asbahatum bi ni'matihi ikhwana fa asbahatum Aifa, fasirtum Lailan wa nahara masa'an wa sabaha ikhwanan sai kuka waye gari dalilin addini kuka zama yan uwa ana yan uwantaka biyu akwai yan uwantaka na nasaba wane babban wane wane kawun wane wane dan wane wane mahaifin wane wacce mahaifiyar wane wacce yarwa ne to shine yan uwantaka na jini na nasaba akwai yan uwantaka na biyu shine yan uwantaka na addini ai fa asbatum ikhwanan ne fi din sai kuka zama yan uwa dalilin addini Sai sa qur'ani yakan kulla alakan yan uwantaka dalilin addini kuma ya mai da mu yan uwan juna a rama za ka ba mu misali إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون إنما المؤمنون إخوة للي مؤمني أقول فني كأي أنقوا جوناني كاقا وانا أخوة دينية أقدية أنقوا انتكا لنا الديني لأكيدة shine ikhwatu fa aslihu baina akhawaykum ku yi sulhu tsakanin yan uwantakan da juna kuma ku yi takawa zuwa ga Allah cikin taimakon Allah Allah zai muku rahama kaga innamal mu'minuna innama adatul hasr abun sani kadai mu'minai yan uwan juna ne la ilaha illallah kuma in aka dandani yan uwantakan imani duk duniya babu yan takan da ya kai ta dadi in dai an ɗanɗana ta sai dai in imanin yana da zamani bai zama an samu full chance na imani ba amma in dai an samu imani da ya kai geji kuma aka gina ɗan uwantakar wallahi azim yan uwantaka na addini yakan yi ababe da dama gare ka da ɗan uwanka ne ba su maka ba dalilin ne dalilin ɗan uwantaka na addini saboda ne saboda za ka ga akwai yadda a ciki akwai amintuwa a ciki akwai tsabar kaunan juna da son juna saboda ne saboda addini yanzu duk taron mu a nan wurin me ya hada ba? addini ne hada ne kuwa duniya kuma a yanzu anan da muke tare in aran ma zai shiga wata jarrabawa Allah ya kiyaye a wurin na akwai da zai sadaukar da ransa dan ya kubutar da shi me dalili saboda yan wata kan addini dalilin yan addini, addini akwai wanda iya haƙura da rayuwarsa don ya kare wani don me don addini don shi yasa addini kira mu da cewa mu yan uwan juna ne amma abun takaici a yau yan uwan ba ma daukar sa da muhimmanci ko da raunin imani ko da rashin sanin muhimmancin sa dan karamin abu sai sa musulmi da musulma sa magana da juna wani iya gaba da wani ni ba na magana da shi ni na yi fushi da shi shi dun wane ne wannan duk ya zama mai sauki tsakanin al'umma yanzu ko a nan da muke tare ko masu sauraro na akwai wanda baya magana da ɗan mai iya yiwa akwai wanda suke tsarin sa da shi ko ina aka zauna sun kafan juna ake me da dalili saboda ba mu ɗan kan muhimmanci ba duk fa yadda ma ɗan uwanka musulmi ya zalunce ka ko yayi yayi na zalunce wannan yan ga tana nan duba wata ibara da qur'ani yayi ya nuna maka karfin yan wantaka yace faman ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilayhi bi ihsan wannan fa akan dan uwanka mumini musulmi in tsautsayi ya sa ya zama ka na barin duniya wannan zaluncin da ya maka bai tafiyar da yankwantakan ba har yanzu dan uwanka ne القاتل أخ للمقتول والمقتول أخ للقاتل shi wanda ya kisan dan uwan wanda aka ce ne wanda aka ce dan uwan wanda ya kisan ne sai Allah ya ce faman ufiya da min asiyi wanda aka masa afuwa a cikin kisan dan uwansa da yayi na me na addini Allah fa bai kowace ce min asiyi har yanzu ukuwan nan tana nan yan uwantakan nan amma yau akan hayaniya ta duniya sai a manta da yan uwantaka sabani akan gina katanga a manta da yan uwantaka sabani a gona ya sa a manta da yan uwantaka rikici a kasuwanci hada total kawai na kuɗi a a miliyan ɗaya nake binka a wallahi miliyan ɗaya da dubu ɗari ne a ɗari tara kake bi na A kan wannan sai a hakura da yanwantaka saɓani na fahimtar kabila sai sa a rusa yanwantaka wani kabila kaza ne bai son wani wani kabila kaza ne bai son wani yanzu duba irin da'awar sharri da aka kawo Najeriya wai wasu mutane ke zuwa suna sukan shehu kuma dan biyu? wai shi ba fulatani ne wai hausawa su same shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un إنا لله وإنا إليه راجعون har a yanzu za a iya raba tsakanin musulmai a najeriya akan kabila har a samu wai wai wai ba haushe wai a ce ya tsani ba kuma tsani wai dan ne wai saboda dan hodiyo ya yi yaki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me yasa muke koma ga jahiliya ne wai har a samu burbudin mutane na ta wai fa maganar ana samun ɗan kashin gaskiya a cikin sa kashin gaskiya mutanen da suka sadaukar da rayuwar suka yi wa addini da har a yanzu wai a kai burbudin wai a yanzu a sabu a masallaci wane ba fulata ne wane kaduri wane bahaushe wane berebe wane inyamuri wane tsere wane batanga ne mu haɗu a sahu amma wani wai zai zo mana wai da wani abu da ya faru shekara ɗari biyu wai zai tada tsohuwar gaba kuma wani ya amince inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kisa fa dan uwanka zai maka Allah yace faman ufiya lahu min akhihi shay'un har yanzu fa alqatil akhul lil maqtul wal maqtul akhul lil qatil dukkanin su dan uwan juna ne har a yanzu Allah bai tafiyar da yan uwan jakan ba amma yau cikin wannan akan sabanin gari ko kabila sai a yan uwan a rusa ta a manta da ita sai mu zo mu zauna dan ta sabuhum jami'an wa qulubuhum shatta kamar yadda yake cikin suratul hashr aya ta 14 haka ake zaune dan karamin abu zai kawo sabanin siyasa yakan har mutane da dama su ta gaba wa da iya jam'iyya kaza wa da iya kaza an daina magana da juna an zazzabi juna an ci mutuncin juna matukar addini ya hada mu haramun ne sabanin kabila ya raba mu haramun ne sabanin siyasa ta raba mu haramun ne saɓani akan kasuwanci ko iyakar gona ko na gida ya raba kowa ya fahimtar fahimtarsa amma dole mu tabbatar da yan uwantakan addini tana nan don ta fi komai karfi saɓani na duniya duka wuce hatu nazar ne ijtihadi ne wani iya ga kaza zai wani iya ga kaza zai hali ne babu wanda ke da yakin abin da yake kai shine daidai akan mafiya yawan saɓani na masali duniya amma zato ne nake kirda don kaza wani iya ga kaza amma yan uwantakan addini kada a rusa shi saboda me saboda addini shine tabbas dukkan maslaha ta duniya ko da ita ko babu ita zamu rayu a duniya kuma Allah zai kawo wadanta nakan iya zaunawa shekara biyu ban tuna ma ni wani kabila ta ba a rayuwa saboda me saboda ba kabila tana nan ba addini ya dame ni me amfanin kabila in babu addini ba ta da amfani menene abin da ke da amfani shine addini tun da nake ban taba tambayan arama ne kabila sa ba mutum magana kabila da kai ka taba tambaya na bai dame ni ba ya haddace qur'ani musulmi ne babu Allah na kare shi ne ya wadatar mun wuce wannan gaba ita kabila kawai da arabu ne in ka yi yaran sai kai in baka iya ba bari yanzu fulani mu ma na North Coast mutum nawa iya fulatancin gaba da yawanci duk an ba Hausawa ma an rike ba a ma sani ba waye ma iya fulatanci nawa ne suka saura maybe a da irin su dan liban a jigawa a samu kaza dan kano ne a samu wasu yan gauyuka akwai lokal government kaɗan da suke yi kazina kaɗan ana yi in ba haka ba nawa suka saura ai fulatancin ma yawanci yanzu a north east ne ake yin sa yawanci to shi fa yare kawai fa dan mu fahimci juna ne in na ce yau ba zan yi fulatanci ba ko ba zan yi kanuri ba ko ba zan yi hausa ba larabci zan yi kuma ta iya bai wadatar ba kawai mu fahimci juna ne fa kawai amfanin sa shine wane ya magana da wane nan a cikin kabilar akwai abin da yake na kyawawan ɗabi'u babu laifi a yi riko da su akwai ɗabi'un da an gina su akan kunya abu ne mai kyau a musulunci an gina su akan jarinta abu ne mai kyau a musulunci an gina su akan kyauta da karamci duka kai mu rike abin da ke cikin kabilar da ya saba wa addini sai mu yadda shi saboda me saboda addini yanzu shine mizanin auna abin da za mu ɗauka da abin da za mu yadda shi mafhum طيب ذا كف أصبحت زوجك وعي كريم نعمة جدا نعمة صار إخوانا كنا كم وانجونا شيء صار في يوم هذا سائر كار فسر من وانا نسوى المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يظلمه ولا يحسره من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته من فرد المؤمن أو المسلم kurbatan min kuradi duniya farraja Allahu anhu kurbatan min kuradi yawmil qiyamah hadisi ne a Bukhari hadisi na 2332 fiyayyen halitta ya ce musulmi ɗan uwan musulmi ne bai ce bahaushe ɗan uwan bahaushe ba bai ce balarabe ɗan uwan balarabe ba bai ce ba fulatani ɗan uwan ba fulatani ba bai ce kanuri ɗan uwan gaza ce al-muslim akhul muslim musulmi dan uwan musulmi ne a jama'a me yasa muke komawa jahiliya ne annabi yace ba zai zalunce shi ba ba zai mika shi inda za a cutar da shi ba sannan in ya samu daman yaye masa damuwa zai yaye masa bakin cikin duniya idan ya ga abin da zai biya masa bukata zai biya masa wannan fa shine addini Allah ta'ala ya samu wani lafiya wa kuntum kun kasance ala shafa kalman shafa shine tsarafin ai wa kuntum ala tsarafi kufratin minan nar kun kasance kuna bakin gabar wuta bakin gabar ramin wuta fa an anqadakum minha sai Allah ya kubuto da ku daga gare ta wuta za ku fada a wani hali is kuntum a ada'an lokacin da kuke ta gaban nan dalilin mai dalilin kabilanci to yau idan muka ce za mu ta da gaba tsakanin bahaushe da bafulatani ko tsakanin bahaushe da kanuri ko kuma tsakanin bateri da bafulatani ko tsakanin batangale da kaza ko tsakanin ibra da bafulatani ko tsakanin igala da kaza ko tsakanin nufe da bahausawa ko tsakanin berabe da inyamuri ko inyamuri da bahaushe ko bafulatani da Bai rabe sai muka manta da addini kuma addinin ya hada mu to mun koma cewa wa kuntum ala shafa kufratin minan nar abin da yake da muhimmanci shine addini mu rike addini da gaskiya babu kokonto a tarihi ana samu wasu kabilu saboda tadewansu da musulunci mai iya yiwa ya fi tasiri a cikin su fiye da wasu ana iya samun wannan wasu kabilun ana iya samu ba a daɗe da musulunta ba amma a musulunci ba farkon ka ake dubawa ba karshen ake dubawa innamal a'malu lil khawarij karshen ake dubawa alfahari da musulunci bai da amfani cewa mun dade a cikinsa sai dai in har a yanzu muna yin musuluncin gaskiya shi yake da amfani amma dadewa ya koma masa sa kai shi bai da amfani Allah yake kazalika kamar haka yubayyinu Allahu lakum ayati Allah yake bayyana muku ayoyinsa la'allakum ana bege ana litta'alil ne ana fata ta haka duna za ku zama shiryayyu shiryayyu ku ba wa addini muhimmanci har fa wanda yake ma ba musulmi ba akwai nau'i na mu'amalatar da ake so ka masa a matsayin ɗan uwa ne mutum shi fiye yan halitta yakan kaddara yakan mutunta mu'amala da mutane wanda ba musulmi ba duba wasiƙar su irin su kisira wasiƙar da aika irin su kan zaman sa a madina ya zauna da banu kai duka banu nafir banu kuraiba yahudawa ne amma sukan yi rashin lafiya ya gaishe su a cikin zamantakewa hatta ga wanda ba zo ya kyautata mu'amala kuma ya nuna damuwa da su ya taimake su ya ba su abinci ya ba su wajen zama ya kula da lafiyarsu sannan kuma in sun shiga hatsari a madina yana kare su yakan sa sabbai su ba su ɗauki sun kawo masa ajiya zai yi hijira kan da ne da duke su gare su tukunne za ya bar garin wannan yana mana kenan a ga ɗan adam akwai abin da ake bukata ka tabbatar na me na kaddara shi cewa mutum ne ba dabba ba wannan wanda zai taimaka in ka shi yadda shari'a ta ce sai sa ya fahimci addini Allah ta'ala ya ce mu na ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولتكن منكم أمة أتكنك أساموة الأمة يدعون إلى الخير لسكي كرا زواج الخير wa ya ya'muruna bil ma'ruf suke umarni da kyakkyawan abu wa yanhauna 'anil munkari kuma suke hana mummuna wa ulaika humul muflihuna masu waɗannan manyan sifofi guda uku sune masu samun rabo mai girma ni da ku Allah ya samu a cikin su wal takun wannan lamun da wani lamun ne lamun amr ne ustaz kana kokari alhawa Allah ya mata albarka an rika masa mata rika mutuwa ta kusa kusa ana karatu mazo ko taso ka dawo nan kai ma daga zama ta gaba ko ai da ilimi ake karrama mutane ibn abbas yana dan yaro bai wuce shekarun wasa da balambalan ba amma aka jefa tambayan qur'ani manyan sahabbai suka yi shiru shi aka tambaye shi tafsiri ya bayar ke yan halitta daga ne fara girmama shi sai na umar ya zo sai su ina ibn abbas kuma zo da shi kuka kusa ya zo ya zauna ai girma ba wai kullun ne yake da alaka da kwanakin duniya kadai ba akwai girma na me na ilimi yanzu a nan wurin ai ga ustaz isa ga isa subbet ga aran ma abdullahi ga su ibrahim duk ma da ta qur'ani ne kaga an zo qur'ani su ne manyan mu akwai kwanakin duniya a ciki akwai dattawa sun kai 70 tamanin su ne iyayenmu in aka zo magana ce ta kuɗi a cikin nan wurin zaka samu wasu miliyoyi ne wasu biloniyoyi ne to zo magana kuɗi su ne manya saboda me saboda an buƙaci kuɗi za su taimaka ya abin da ake yi <laughs> rana ɗaya kuka zo kuka tana mai expansion na center na, a ko wanda ya zai bamu miliyan ɗari uku kuma bai je komai bai fita abinsa <laughs> to misali mutum ya zaba da miliyan ɗari uku an yi launching rana ɗaya ba bai ji komai bai ce kuma wani aiki ya tsaya a gaya masa wani bawan Allah zai ce duk simintin da muke so har a gama ya bayar fi sabilin lai to ka gan ga zo neman taimako su ne me manya su ne manya to kowa dole ya gane ina yake babba ya tsaya in yanzu aya muke neman me yiwa wanda ya bada kuɗin ba zai iya ka ba to ana maganar aya su a rama sai su matso gyara hula ya to bismillah kowa da inda yake shi sa ni'imomin Allah ba mutum da ya Allah ya tara ba mai yiwa wani Allah maka ni'ima ɗari da baka da shi amma mai yiwa a samu wata ɗaya da Allah ya baka shi bai da ita ni'imar hakuri kaɗai karke sai da kai ka aljanna da haka lamun amr ne walta kun waltin nan kamar umurni ne shi sa lamun amr ta kan ɗaura fi'ili mu mudari shi sa ka ce walta kun sai aka ɗaura fi'ilin ko ne dalilin daure shi walta kun minkum ummatun asabu a cikin ku wata al'umma malamai sun yi fasara biyu min din nan wasu ka ce littabu'id ne in an ce littabu'id ya zama ba'adun minkum to ya zama kenan wa'azi da karantarwa ya zama farzu kifaya in wasu suna yi sun dauke wasu wasu kuma suka ce a alil jinsi ne in ya zama lil jinsi to ya zama kira zuwa ga addinin Allah wajibi ne akan kowane musulmi sai ya yi gwargwadon abin da zai iya ba a ce sai ya yi wa'azi ba ba a ce sai ya yi tafsiri ba ba a ce sai ya yi ta'alim ba amma dai akalla wanda ka nuna da su gwargwadon abin da ka sani sai ka kira su zuwa ga addinin ko da ofis ɗaya ne ba sai ka kunna speaker ba kuna tare da wani bai san addini ba da Allah wani ba ina ga ya dace ka musulunta mana zai ka fara karanta da shi gwargwadon abin da ka iya ai mai ido ne a garin makafi menene sarki ne to da haka ita kalmar umma ta kan zo ta hada dukkan musulman duniya kuma kalmar umma ta kan zo a matsayin wani bangaren jama'a kawai ba sai duka na duniya ba kalmar umma ta kan zo da ma'ana da dama a qur'ani a rama zaka ba mu misali ko da ta kan zo da ma'anan jama'a zaka ba mu misalin jama'a ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان wannan shine ma'anan wannan walamma warada ma a madiyana wajada alaihi ummatan minan nas ai wajada alaihi jama'atan minan nas cikin kissar annabi Musa da ƴan mata guda biyu da samu wasu malaman tafsiri suka sai ƴaƴan annabi shu'ayi bisa ga maganganun malaman tafsiri cikin suratul qasas aya ta 23 kaga walamma warada ma a wajada alayhi ummatan minan nas ay jama'atan minan nas al'umma yake zo da ma'anan hanyar rayuwa kawai hanya ta rayuwa za ka sa wani ma'ana ɗaya da zo da ma'anan hanya ta rayuwa بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون بل إنا وجدنا آباءنا على أمة ba haka ba mun samu iyayenmu ne ai ala ummatin ai ala tsarikatin akan wata hanyar rayuwa cikin zukur kenan ko aya ta 22 inna wajadna aba'ana ala ummati ai ala tsarikatin yake ne kalmar umma na iya zuwa a qur'ani da ma'anan zamani ana iya kiran azzaman wato wani lokacin zamani ana kiransa da umma za kana da misali وقال الذي نجا منهما واتكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون وقال الذين جاء منهما وذكر بعد أمة أي وذكر بعد زمن أو بعد حين ونسكن سورة يوسف آية 40 أمة لا هي زوا da ma'anan mutum jagora a cikin al'umma yana iya zama ma'anan umma إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين wannan inna ibrahima kana ummatan ay inna ibrahima kana imaman aw qudwatan shine ma'anar auren ummatan zai zama cikin suratul nahl ko aya ta 125 inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun ba 125 bane 125 ya zama ulubu ila sabili rabbika bil hikmata 100 na ba da sha bane 120 120 ne ba zai zama da sha ba 120 zai zama insha Allah aya ta 120 inna Ibrahim kana ummatan ibrahim ya zama mai kudu qudwatan aw imaman 25 ya zama udu ila sabili rabbika bil hikmati so ana ayi hada kaga ibrahim ya zama mai ummatan a matsayin jagora kuduwa to ne shine ba nan umma to wanne ne wannan zai dauka wal takum minkum umma idan ka ɗauka jinsi ne ya zama dukkan musulmai ne in kuma ka ɗauka littabu'id ne wani ɓangare ne da wa'azi ya zama farzu baya da kalla sai ka ɗauka kenan na farko da alam ma ya ba mu misali shine wanne kenan walan ma warada ma a madiyana wajada kun ummatan minan nas yaskun mafhum yi don haka walta kun minkum umma a cikin ku al'umma suna yin ayyuka uku na farko yad'una ila da suna da'awa zuwa ga alheri na biyu wa ya'muruna bil ma'ruf suna umurni a bi Allah na uku yanhauna 'anil munkar suna hana sabon Allah kaga ayyuka nawa aka kira uku da daman mu ba sa iya gane bambanci tsakanin da'awa da kuma umurni da bi Allah suna da bambanci idan yanzu ka zo ka samu mutum sai ka tunkare shi kace Allah ya halitta aljanna da wuta wanda ya bi shi ne da Qur'ani da musulunci da annabi muhammad zai je aljanna wanda ya saba allah ya ce zai kai shi wuta me kai kayi da'awa idan kake masa to ina gayyatan ka da allah a yi haƙuri ka karɓi wannan addinin ka shigo musulunci shine ya amuru na bil ma'ruf idan ka ce masa abin da kake fa na shirka bai dace ba ka bari shine wayan auna anil munkar so kalmar da'awa amma ne general ne sai kuma kiransa da kai to shine ya amuru na bil tsoratar da shi da kake akan abin da yake kai shine wayan hauna anil munkar amma da dama ba ku gane ba shi yasa inda aka ci gaba na addinin irin su Saudiya kasa mai tsarki mai daraja Allah ta'ala ya kara masa albarka irin kasashe na su Kuwait irin United Arab Emirates da sauransu za ga akwai mu'assasa ta karantar da yadda ake da'awa mu a Najeriya ba mu, in ka gama digiri a jami'a ka samu second class of a engineering a baka ba baka iya karanta ba ba ai baka teaching ba sai mutum ya je ka ba wa yara wa ba haka ake yi ba amma a da baka zama teacher sai ka je ka koyi yadda ake karantarwa amma yanzu daga ka fito wani kuma sai ka zama malami ba haka ba ne, duk wani sana'a na karantarwa sai an koya wa mutum ita da awafa sai an karantar da mutum yadda ake yin ta ba wai kawai daga na haddace qur'ani na koyi hadisi shikenan zan fasara sai zama mai da'awa ba a ina sai ka zauna gaban malamai a makaranta ko a wurin da'awa ko a zaure ko a wata wuri dai an nuna maka ya ake da'awa saboda experience iya da muhimmanci a da'awa in ba haka ba gaskiyar zaka faɗa kuma sai ka kawo matsala a ba ka koya maka za ka gane akwai abin da lokacin faɗansa da ya sai lokacin yayi in an zo da'awar akwai aulawiya priority sai mun karantar da kaza sai mu karantar da kaza sai mu yi kaza to sai an karantar da mutum amma in mutum ba a karantar da shi ba yayi taron arari da kayan shiga to sai ga ana ta samun matsala shi a wajen da'awa kuma mai da'awa iya da sharta da sai yayi ba ne kuma ta kaɗan daga shi na farko akwai ne akwai ikhlasi dole mai da'awa da'awa bautan Allah ne sai da ikhlasi kana da misali wa ma umiru إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وأن سورة البينة آية تبير كاجبا أمور جيت لفومي با تيس بوتا وألا لك خلاصي أبن إخلاصي في الدنيا دمي كارنتد أديني كومي وأبي كومي بعد إلي من أديني kar ya kuskure ya kowa sai don Allah wallahi abin duk da a wanda aka yi ba don Allah ba a fara su Allah bai karban aikin sai wanda aka yi don yarda sa ba mutum zai da awa don a san shi ba ba zai da awa don ya samu kuɗi ba ba zai da awa don kada ba zai yi karantar da addini don me don Allah ba don ya faranta wani rai ko don ya bakanta wani ba don Allah ya ke na biyu da cikin sharadin da'awa shine wajibi ya zama an nisanci magana da babu ilimi duk ilimin ka suka tinkare ka da matsalar da baka da mai kana da awa ka sa baki a ciki in tambaya ne ka ce baka sani ba in ka sani ka bada amsa saboda magana babu ilimi a ramun ne la budda duk magana da za zamu yi da ilimi zaka bada misali wala taqfu ma laysa laka bihi ilm hmm. inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula hmm. wala takfu ma laysa laka bihi ilmun karka kuskura ka faɗa abin da baka da ilimi saboda ji da gani da zuciya abin tambaya ne wannan zai zama suratul isra aya ta 36 karka kuskura ka faɗa abin da baka da ilimi قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بغي قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير حق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون yin magana akan Allah babu ilimi Allah ya ce haramun ne zai zama cikin suratul araf ko aya ta 33 bai halarta ai magana babu ilimi ba wajibi ne kuma ilimin ba fa na qur'ani ba in kana da'awa in abin ya shafi likitanci dole sai hakuri kar ka kai magana babu ilimi don zaka iya yin magana sai mutum fatawa akan taimama ka ce zai taba ruwa ba sai ya alwala ba kuma ya je mutu amma haka tambayi likita zai ce a ah, ciwon bai zaki a sa ruwa a cikin zai don haka ne tun da likita ya ce ba haka bane sai a yi taimama so dan an ce ilimi shi musulunci ya amince likitanci ilimi ne injiniyarin ilimi ne duk abin da yake ilimi na kasuwanci ilimi ne to an ce ilimi a bangaren fata wanda ya zama akwai abin da ka san shi ba ilimin zamani ne sai ka nemi mai ilimi ya baka idan ka samu gamsasshen bayani sai kuma a dora fatawar a kai amma in wancan ilimin ɓoye gare ka fatawar ta kan zaɗora ta akan gurɓataccen fahimta ne na daga cikin hikima na daga cikin muhimmancin abu na da'awa shine dole a rika aiki da hikima a cikinsa ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين wannan ya zama suratul nahari aya ta 125 kaga Allah ya umurnin wa'azi da kiran mutane ga addini da me sai da hikima na hudu na daga cikin sharadin da awa mutummi shine zama ana yi wa mutane da tausasawa da jinkansu, da tausayinsu saboda tausasawa da magana mai daɗi da kaushin hali yakan sa mutane su haɗu kaushin hali yakan watsa su kana da aya فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت غني والقلب لم لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين jazakumullahu khaira Allah ta lake ta fadi ma rahmatin wannan zai zama Ali Imran aya ta 159 saboda rahamar Allah da Allah jama'a mu ji ayar nan annabi ake gari Allah ya ce saboda rahamar Allah linta lahum ta zama layyin mai taushi, mai saukin hali gare su kai mutum ne mai saukin hali mai saukin lafazi mai saukin mu'amala mai saukin magana komai layyin da yana da taushi bai da saurara ba saboda rahamar Allah ne wannan taushin naka sai ce walau kunta fazzan ghalizal qalbi da ka zama mai kaushin hali mai kaushin zuciya da duk jama'a sun watsa sun rabu da kai idan annabi aka ce kaushin da bin sa wajibi ne Allah ya ce za a wasu a bashi me ne ke zamana mu fa da muke karantar ba mu da yakinin Allah ya gafarta mana yadda ku kuke neman gafarar Allah da aljanna ni da aran ma haka muke nema ba mu da bambanci da ke sa kana karantar da mutane kar ka rika magana kamar kai an gafarta maka a'a yadda suke neman aljanna kai mai ta kake nema har ba wanda Allah ya gafarta wa duk duniya a yau ba da karantar da addini da yake a wurin Allah an gafarta masa kowa a cikin mu nema yake to zaka yadda kake nema kake so Allah ya maka jinkai to ka rika jinkan mutane a mu'amalarka da su da maganganunka kar ya zama duk wanda ya kuskure sai wuta sai shirka sai jahannama a'a ya zama ko za a fada a fada ta bangaren da za su fahimta ba dole a gyara shirka dole a karantar da tauhidi dole a karantar da sunna dole a nisanci bid'a dole a yi wa Allah biyayya dole a nisanci ma'asiya amma zaben kalmomi suna da tasiri wajen fahimtar kalaman kuma ne sauraro ya fahimci ba wuta ake so a tura shi ba kuto da shi ake yi a magana da mu'amala gane tsero da shi ake yi ba halakar da shi ake ba Allah ta'ala ya samu wani ya lafiya wannan suna daga ciki idan akwai gaba gobe za mu iya kammalawa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahu ta'ala